kalolin farjin mata guda uku da suka fi yawa a jikin mata. Kada ku manta ku danna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci a cikin ci gaba da shirye-shiryen da muke kawo muku ta wannan tasha mai albarka ta Ilmantarwa TV. Da fatan kuna jin daɗin shirye-shiryen da muke kawo muku a da yaushe. A cikin shirin namu na yau za ku ji nau'ikan farji guda uku waɗanda suka fi shahara a jikin mata. Mata suna da kalolin farji wanda har kawo yanzu ba a iya cewa ga iyakar nau'insu, amma dai wanda suka fi yin fice, za mu faɗi guda uku kacal daga cikinsu. Kuma wani abin mamaki, su kansu matan da yawansu ba su san yaya suke ba, balle ma har su san cewa yaya za su kula kuma su gyara da adala kansu ba. Hakika, su ma mata suna da nasu kalar farji, wanda masana suka bayyana wasu daga cikinsu, amma saboda kada bidiyon ya yi tsayi, zan faɗi guda uku kawai da kuma bayyana yadda suke a taƙaice. A bidiyo na gaba kuma za mu kawo muku ɗauri a kan wannan shirin. Ga jerin sunayen kalolin farjin da kuma yadda suke a taƙaice. Na farko, rijiya gaba dubu. Wannan shi ne kirarin da ake yi masa. Wannan wani irin farji ne wanda galibi ba kowane namiji ne ke iya gamsar da shi a yayin jima'i ba, sai wanda ke da ilimin jima'i, kuma galibi sai mai dogon mazakuta. Bugu da ƙari kuma, an fi samunsa a jikin dogayen mata, musamman sirara. Matan da ke ɗauke da wannan suna da ƙarfin sha'awa ta yadda ba wuya abu kaɗan da ya danganci lamarin jima'i zai motsa su, nan da nan za ka ji sun jiƙe sharkaf, sannan kuma ba su cika gajiyawa a wajen jima'i ba, ko rawun nawa kake so ka yi ba sa gajiya da shi, ma'ana ko sau nawa za ka haye su ba sa gajiya domin ko da yaushe a shirye suke. Wannan kenan shi ne na farko. Na biyu kuma Ana yi musu laƙabi da "rijiya mai mukulli". Irin wannan farjin gaskiya ba shi da yawa, domin duk wadda Allah ya ba wa irin wannan, to fa ya gama yi mata komai ta ɓangaren jima'i, domin ba ta buƙatar shan wani abu na ƙarin ni'ima ko kuma matsi. Hasali ma shi ne farjin da mace ko haihuwa nawa ta yi duk sanda namiji zai shige ta, sai ya ji kamar ranar za a fara shigarta. sannan kuma da wuya ka samu kafewar ruwan daɗi a cikinsa. Irin waɗannan matan su ne idan kana jima'i da su za ka ga suna feso ruwa mai sulɓi. Sannan kuma yawanci mata dogaye masu jiki daidai misali ba lukutaye ba sun fi kasancewa ɗauke da irin wannan farjin kamar yadda bincike ya tabbatar. Sai kuma na uku, wannan kuma shi ne ake yi wa laƙabi da dunduɓus. Shi kuma irin wannan farjin gaskiya ba a cewa komai, domin duk wadda ta samu kanta da irin wannan sai dai mu ce mata sori, domin farji ne wanda yake ƙafewa, yawanci ba shi da damshi, galibi ma sai an yi dogon wasanni ake iya samun ruwan ni'ima a cikinsa. Wani lokacin ma mijin mai irin wannan farjin sai ya yi amfani da yawu ko basilin ko man ayu sannan zai samu jin daɗin yin jima'i ta daɗin rai tare da su. Kuma lokuta da dama da zarar namiji ya yi zuwa ɗaya shi kenan ta ƙafe ƙaf. Duk yadda yake so kuma da ya koma a lokacin abin zai yi masa wahala. Idan kuma ya matsa to da shi da ita duk suna iya jin ciwo. Ma'ana ita farjin nata ya kuje, shi kuma kan azzakarin nasa ko jikinsa ya sale. Kuma wani abin tausayi ma shi ne, yawancin masu wannan farjin ba su fiye jin sha'awa ba, wanda hakan na haifar musu da samun rashin jituwa da mazajensu. Wannan su ne kaɗan daga cikin kalolin farji guda uku mafi shahara ga mata. A ƙarshe, masana sun yi kira ga mata da su rinka yin rigakafin maganin infekshin ba wai sai za ki yi aure ba ko kuma a ce sai kin je an faɗa miki cewa kina ɗauke da infekshin ba domin yawanci mata matsalar infekshin ce take haifar musu da matsaloli da yawa ta ɓangaren jima'i Allah ya sa za ku amfana kuma ku ilmantu da wannan takaitaccen bayani